كلا سيعلمون lamarin ba kamar yadda suke riyawa ba da sannu waɗannan masu ƙaryatawa da alƙur'ani za su san mummunan ƙarshen ƙaryatawarsu